Assalamu alaikum. Kan batun takaddamar da ake kan fili mallakar Alhaji Adamu Muhammad, wanda ke zargin cewa wasu mutane da haɗa kai wajen sayar da filinsa da sunan mai girma gwamnan Gombe, Alhaji Ibrahim Dan Kwambo, filin da ke unguwar Buhari Kwatas da ke Gombe. Makonni biyu da suka gabata mun saurari korafin da Alhaji Adamu Muhammad ya yi wa wannan fili, inda a wannan makon muka garzaya ofishin kwamishinan ƙasa da Safiyo na jihar Gombe, Alhaji Shehu Darbi. domin jin ko a dokar ƙasa gwamna yana da hurumin kwace fili daga hannun wani ya baiwa wani sai a biyo mu cikin shirin domin jin yadda wannan tattaunawa ta kasance suna nasar filhashi wani irin yanayi ne yake sa misali a ce an kai ko gwamna ya kai karar mutum misali abin da ya shafi ko filaye Eh, a ce ya mutum talaka a ce an shiga kotu da shi cewa gwamna ne kai kararsa to kasan tsarin eh, doka na kasan nan ya ba wa gwamna karfi akan fili karfi eh, inda san a turanci sun ce an yi vesting ownership na land na jihohi wa gamna in aka ce gwamna ba wai personally ba kujeran gamna duk wanda yake kai yana da wannan powers yana da wannan karfi din to in wani yana ganin kan cewa ba a masa daidai akan harkar fili ba to dole in zai kai kara zai kai ƙaran gamna ana joining case din kamar yanzu kuma mu eh, a ce minister of lana sabi ta wani abu da kake gani ta saba ka'ida to in aka zo za a kai kara akan yi joining da gamna a ce da ministry din sabila duk wanda technicalities na lauyoyi kada ya kasance wani bangare dai ba a shigo da shi cikin shari'a din ba but in aka kai kara ba gwamna ne da ake kai ita kujeran gwamnan ake kai karanta sabila da powers din na kujeran gwamna din ne to shi kama wani talaka mai suna adamu muhammad da ke anguwar jeka kada fari a gombe wanda ya ce gwamna an yi amfani da sunan gwamna an kai kararsa aka cinye masa fili a unguwar buhari kwatas da ke nan gombe shi kuma me za ku ce ya faru ya jawo wannan lamarin har aka sa sunan gwamna a ciki eh shi kamar inda wannan mutum yake magana din ana kiransa GDP2 GDP2 kuma an daɗe tuni gwamnati ta daɗe da daukan eh, wannan wuri wanda kamar yadda na gaya maka eh, doka ta riga ta ba gwamnati ta ba gwamnati karfi eh, kan fili kuma koyo aka baka fili za a ce maka na zuwa wani lokaci ne kuma a turance ana iya ɗaukan karɓar fili yau ko gidanka ne dalili na irin overriding public interest interest ɗin da yake na, al'umma ne ba na ko wani individual ba a bisa wannan eh, muhimmin dalili gwamnati na da dama ta karɓi filin shi wannan wanda yake magana kuma ina gani akwai rashin akwai karancin sanin yadda dokoki suke in aka ce an kai eh, gwamna ko ƙara kamar yadda magana a baya ba ana nufin e, gwamna personally ba ne akai ita kujeran gwamna sabila da karfi da doka ya bata akan fili ita ake kaiwa kara e, eh, so shi inda yake magana da yana kiransa gdp2 gdp2 kuma ina jin tun lokacin gwamnonin sojoji da muka yi yana ɗaya daga cikin sabbin layout na farko wanda aka yi a gombe eh, wanda mutane wasu bida da rashin sanin yadda dokoki suke in gwamnati ta zo ta karfi ta yi layout akan biya mutane haƙƙi masu haƙƙi kuma sai ta yi wannan layout din to wani lokaci mutane suka ji karban kuɗin diya ko kuma sukan karban kuɗin diya din sai su dawo su ce daga baya su ci gaba da amfani da wurin ya san cewa kuma doka ya riga da ya hana su wuri a yadda tsarin dokoki suke to sai ga mutum ya tsaya ya yi ke kasa kasa akan filinsa kuma ba da hakki a wurin kuma shi akan bai sani ba ne amma shi ya ce wani mai sarautar gargajiya ne ya sayar masa wannan filin wajen bayan shekara tara da sayan filin sannan kawai ya zo ya ga ana gini a wajen daga baya aka ce gwamna ne ya kwace masa fili. Eh mai sarautan gargajiya ai baya da ikon ba da fili. <laughs> Ko doka bata ba mai sarautan gargajiya fili ba ko fili a fadar jiha. Eh wanda mu muna da eh, executive order na designating eh, Gombe Metropolis uh, as urban center with 15 km radius kuma cikin wannan 15 km radius din ba wanda yake da iko ya ba da fili sai gwamnatin jihar gombe ita take da ikon ba da fili kaga wannan radius din ba wanda yake da ikon ba da wannan sai gwamnati a ce ko wani basaraki ya zo ya baka fili a wurin kuma <laughs> ina gani kamar da faɗa akwai rashin sanin yadda dokoki suke ya za a wayar wannan mutumin kai ya fahimci ah, wannan mataki da aka ɗauka tunda ai wani mutum ne aka sayarwa filin daban eh, shi a matsayinsa na dan kasa ba shi da ikon tunda yana son filin eh, a mallaka masa filinsa in ya nema eh to kamar da na gaya maka an ga layout a wurin layout kuma taswira ce wanda take killace wuri ta nuna cewa wannan wuri an ɗauke shi kuma ya zama ko filin gida ko filin Eh, masana'antu kofili na makaranta to inda yake magana din akwai ministries a wurin don kusan in na fahimci wurin da kake magana din wajen wajen of education ne to kaga ministry of education is an government institution ne government parastatal eh, eh, eh government institution ne so kuma surrounding areas din yawanci residential building ne gidaje ne na mutane wanda gwamnati ta basu kuma ta basu takarda yau ko kotu aka je in aka ci wannan layout ne abinda ake magana shine maganan takarda magana certificate wanda gwamnati ta bayar kan fili ba ana magana wani takarda da wani basara ke bayar ba ne wato ma'ana wajen yana nan kusa da kwari ne daga bayan buhari estate kuma ya ce ba wani maganan layout da aka iya binciken eh to ba abinda shi ya gaya maka ba abinda Eh, gwamnati ta yi a wurin wanda kuma takardu sun nuna haka shi za a yi la'akari da shi duk mai fili ya zai ce maka shi ba haka ba ne sabila da shi ma kansa yana son abin da zai tabbatar masa da cewa wuri na shi ne kuma shi fili yana da matsala sosai a duk duniya ma kusan shi ya jawo su ya kukuka alai shehu durbi a ƙarshe wani me zaka faɗa wa shi wannan mutumin misali inda zai zo ya tinkare ka a ma'aikatarka da takardunsa da abubuwa da suka faru me zaka faɗa masa eh inda yana da takardu wanda ya dace wanda kuma gwamnati ta bashi kuma shi ne mai fili a sai mallakar masa ba dogon surutu amma na tun da yanzu abu yana kotu kamar yadda aka faɗa ya sha gaban ministry na sai abin da kotu ta aiwatar hukuncin da kotu ta aiwatar shine za a amfani da shi don shi ya fi karfin eh, decision na ministry ne na kuma me za ka ce wannan shiri na ciki da gaskiya da ke ƙoƙarin fafutukar kwatawa waɗanda aka zalunta haƙoƙinsu a faɗin najeriya da sauran ƙasashen afirka waɗanda suke sauraron wannan shir. eh gaskiya sai mu ci Allah sa alkhairi sabila da eh, murya ce ta talaka murya ce ta wanda ba da karfi wanda in ka ce za ka yi magana a yadda kafofin watsa labarai suke sai ka kashe kuɗi amma na ci da gaskiya ina gani a yadda suke ayyukansu ba sa karɓar sisin kwabo wajen kowaye kuma wannan shine ci gaba wanda duk magana ba a ba shi dama ya magana ba don kuma domin hakkinsa ya tabbata a bi masa kado so wannan shiri ina muku fatan alkhairi su durbi a kwamishinan ma'aikatar filaye na jihar Gombe. Mun gode kwarai da gaske. To, mun gode. To masu raro kun dai ji abin da kwamishinan ƙasa da safiyo na jihar Bauchi Alhaji Shehu Dirbi ya ce kan wannan batu. Sai a biyo mako mai zuwa inda za mu ci gaba da bibiyar wannan batun. Yanzu a madadin Nasiru Adamu El Hikaya. Nisar fili hashin gumal ke cewa sai wani makon idan mai duka ya kai mu za mu sake kawo muku wani sabon shirin mu kasance lafiya.